Bismillahirrahmanirrahim. Sanadin Boko. Babi na goma sha biyu. Sai nawa guda biyu da daddumar sallah da Alƙur'ani. Na fito ya ce kin ɗauki komai? Na ce i. Amma kafin mu ce bari na sanar da Maman Rahama. Kada su ji shiru. Ya ce to ina jiran ki a mota. Sai da na kulle gidan sannan na je asibitin kuɗi ne mai tsari. Ɗakin mu mu kaɗai ne har da kayan kallo. Ga na ƙara mai sanyaya ɗaki da taruwa. Na kafe shadar da idanu duk ya rame yana ta bacci. Hawaye sai sauka suke a idanuwana. Ya ce min yana zuwa. Bayan fitar shi likita ya zo muka gaisa ya tambayi mai jiki na ce da sauƙi. Ya ce bai tashi ba ko? Na ce ya ce to idan ya tashi ki ba shi abinci ko da ruwan ti ne. Sai ki ba shi magungunan shi an siyo. Na ce ban ga takardar maganin ba Ya ce tana hannun baban shi. ya ce don Allah kada ki yi masa wasa da magani. Na ce to, yana fita na soma tunanin ina zan samu kuɗi. Ga shi ko abincin da zan bashi ba ni da shi. In ya tashi, na ce, "Oh Allah, na gode maka a wannan hali da ka sa ni. Allah ina mai neman sauƙi a gare ka." Na ɗauki wayata na kira Rahama na faɗa mata muna asibiti an kwantar da shadad Ta ce ta ji gurin Abubakar ga sunan zuwa da shi da sa girma. Kusan minti ashirin da biyar da yin maganar mu sai ga su. Rahama ce gaba a ɗauke da katon kwando da kulolin abinci da filas na ruwan zafi. Abubakar da Sagir suka shigo da ledoji. Ya nufi 'yar durowar da ke gefen gadon ya jera kulolin. Jus ne da ruwa, sannan sai magungunan Shadat ne ya zuba su a wani kwando da ke jikin gadon. Ila an tanade shi ne don zuba maganin dama. Sagir ya koma ya shiga da dadduma mai girma. ya shimfiɗa ta can gefe suna fuskantar gadon. Rahama ta ɗauko kwandon ta zuba musu da fadukan shinkafa da kayan lambu, sai farfesun kifi. Ta zo ta ɗaukar musu ruwa tana cewa, bari na sa shi a firij saboda na ji babu sanyi. Ni dai sai bin su da nai da idanuwa. Rahama ta dube ni. Bari in sa mana, na ce zuba dai keke ce. Abbakar wanda ya zauna saiti na, da na ɗago fuska sai mu haɗa ido. Na ɗaura fuska. Rahama ta sani ni magana ɗaya nake yi, shi ya sa ba ta matsa min ba, ta zuba nata ta juyo kujera kusa da ni. Ina bakin gado ne ta soma ci, ya kurɓi ruwa me ya sa ba za ki ci ba? Na ɗan tsuke fuska sannan na dube shi haka kawai, ya kalli ƙofar shigowa kamar mai nazari, can ya sake duba na. Amma ba don kin karya ba, kuma ba don ba ki jin yunwa ba, ban karya ba kuma ni ban ce ba na jin yunwa ba. Rahama ta ce, Alhaji Abubakar dama ka bar ta, domin duk abin da ta ce tana nufin hakan. Abubakar ya dubi Rahama ya ce, Kina nufin ba ta karyawa? Rahama ta ce, A'a, ina nufin duk maganar da ta faɗa ba za ta canza ba. Shi ne dalilin da ya sa ka ga da ta ce ba za ta ci ba, ban matsa mata ba. Ya ce, Ok. Duk ƙamshi ya cika ɗakin, Sagir da Abubakar ƙasa-ƙasa suke hirarsu. Wayata ta shiga ruri. Na yi tsam tare da son in tashi. taro da in hasaso ko wane ne, ina dubawa sai na ga lambar supamaket ɗinmu, gabana ya faɗi, sam na manta da wani aiki, Idanuwa na suka kai kan abakar ya kafe yin da ido da alama yana so ya san wane ne ya kira ni, ni kam a zato na manaja ne, na ɗaga da sanyin jiki, ba muryar shi ba ce na ce Ishaq ne ko Musa? ya ce Ishaq ne, ya ce mun ji ki shiru ne kuma manaja ya ce ba ki ce ba za ki zo da yamma ba. Tun ɗazu ya ce kina zuwa ki same shi ofis. Ya numfasa ya ce ran shi fa ya ɓaci. Wai shi kin so ma isarsa. Na ce isa don Allah ka ce ya yi min uzuri yaro na ne ba lafiya. Duk na ruɗe ne shi yasa ban tuna da aikin ba. Yanzu haka muna asibiti an ba shi gado. Ya ce to ki kira shi ki faɗa mishi don kada ya gane ni ne na kira ki. Na ce to na gode. Na dafa goshi na Rahama ta ce ya aka yi. kin san cewa na manta da batun aiki shine Ishaq ya kira ni na shiga danna wayata ina son in duba account ɗina duk da na san ba ni da kuɗi ko ina zero zero gashi ba ni da kuɗin ma da zan kira manajan sai in na sa Rahama ta ce ga wayata ki kira shi na harare ta kina hauka ne zan kira wani namiji da wayarki bayan kin yi aure ta ce to menene ba da ni ma ogana ne ba na ce sam da kika ce ki tuna mijinki har canza miki layi yayi nan kada mutane su dinga kiranki kuma hakan yayi daidai dan ya nuna ki. yanzu sai na kira manaja alhalin yanzu baki da wata alaƙa da shi tace to naji Sagir wanda ban san suna ji na ba yace a to faɗa mata gaskiya na dube su idanun Abubakar su suka sa ni sunkuyar da kaina ya ce ga wayata ki kira na girgiza kai ka bar shi na gode Ya shiga danna lambobi ban sani ba sai na ji yana cewa, Manaja, yarinyar nan Hafsa tana da uzuri don haka ba za ta samu zuwa aiki ba, sai bayan wani lokaci da ba za ta iya cewa ga shi ba, don haka tana son uzuri. Na tsira masa ido, a raina ina cewa ji mutum, za ya balgace min na, Bayan ɗan shiru kaɗan da ya yi, sai ya ce to shi kenan. Ya dube ni, menene na zare min ido? Ya yarda, na ce na gode. Amma ba haka ya kamata ka tambaya ba, saboda shugabana ne a gun aiki. Ya ce yanzu na yi laifi kenan. Na girgiza kai alamar a'a. Sannan na kai duba na ga Shadad. Sai bayan mun yi azahar sannan ya farka. Na ba shi ti Abubakar ya ba shi magani. Na ji daɗin yadda ya ba shi, don ni idan na ba shi kuka da su amai yake yi. Amma shi kam ya ba shi cikin lallashi, kuma ya sha. amma sai ya ce masa uncle ba za ka ƙara guduwa ka bar ni ba. Ya ce eh amma sai ka sha magani. Cikin rawar jiki ya sha. Nakan yi al'ajabin irin son da Sharar yake yi wa Abubakar. Domin ba shi ne mutum na farko da ya fara masa magana ba. Bai taɓa zuwa gurin kowa ba sai shi. Sun fita sai ni da Rahama na kasa riƙe abin da ke cikina na ce, Rahama, wai me wannan abokin mijin naki yake nufi da ni ne? Ta ce ba ki tambaye shi ba. Na harare ta, in ya bani amsa zan zo ina tambayar ki ne. Na jima ina tambayar sa bai bani amsa ba. Ni fa gaskiya bana son shishigin nan ki faɗa masa. Ta ce ke me ya hana ki faɗa masa. Ta gyara zama. Hafsa ki nutsu da kyau ki lura. Abubakar yana neman ki da alkhairi ne. Ko da bai faɗa min ba na san ƙila san ki yake yi. Na dube ta da wani irin kallo cike da masifa na ce so na. Don Allah ki daina wannan sabon. In har ya yi kuskuren furta min kalmar so ai sai ya yi nadamar yin hakan. Ta ce mai da wuƙar, tambayar ki zan yi. Cikin harara na ce ina jinki. Ta ce kina nufin laifin Munir ya shafi sauran maza? Tsakani da Allah za ki bani amsa. Na ce kusan haka ne. Ta ce kina yi da ilimin addinin Musulunci. An ce laifin wani yana shafar wani? Na ce baya shafa amma na daɗe ina ji a bakin iyayena cewa Maza ba ‘yan goyo ba ne, maza rigar ƙaya ne. Maza ba su da tabbas, maza mugun ice da dai sauran sunayen da ake kiransu da su. Da ban yarda ba, sai gashi shi namijin ya yi min. Don haka ni layi guda na ajiye su. To ina ga ko mun yi tsallake ne? Ƙila dai tofeji ɗaya ya tsallake a littafin, saboda na ga an bar maganar maganar da suka yi can asibitin an koma kuma ta har ma Abubakar ɗin ya koma gida an zaɓa mishi mata to ina ga an yi misin feji um, ɗaya to kun dai san littafin ba na yau ba ne na jiya ne na shekaran jiya ma za a ce to Allah ya sa dace amma wanda ya bada wannan shawara ya kyauta don kai da fadi kun dace kuma ina zaton tana da wasu irin halaye da kake so ya ce na rasa dalilin ku na cewa mun dace ya ce ya kake son na yi da Hafsatu Hashim ya ce, Kun daidaita? Abubakar ya ce, Akwai alamun nasara. Abba ne ya sa na dawo da gaggawa, saboda wasu takardu. Sati na sama zan koma ko da kwana ɗaya ne. Daga nan in mun daidaita zan kai ka ka ganta. Amma ka shirya an jima za mu je gurin Lamido. Hashim ya ce, In dai kan yarinyar da za ka shigo da ita cikin zuri'ar mu ne za ka masa, to ka tafi kai ɗaya ba zan je ba. Abubakar ya ce, Na rasa mai yasa kuke tsoron Lamido haka. Shi ba dodo ba, ba komai ba. Ni Allah kaɗai nake tsoron na saɓawa ba mutum ba. Zan je kuma za ka ji sakamako. Har ya fita Hashim ya ce, To yaushe za mu je wajen Fadin? Tsaki Abubakar ya yi sannan ya yi gaba. Lami ɗaya ya tarbe shi cikin fara'a ya ce, na ka iya zaɓe. Domin ko ko da ni ka bari to da wuya na zaɓa maka irin wannan babban kamu. Lallai kun dace. Abubakar ya sunkuyar da kai cikin ɗaura fuska ya ce, Ni fa ba ni ne na ce ina son fari ba. Ya ce, Duk wanda ya haɗa ku ya yi maka gata. Abubakar ya ce, Ni wacce na zaɓa daban ba na son fari. Ya ce, To ƙila ka gaji takwaranka mahaifina kenan. Tarihi ya nuna mana duk cikin zira'ar nan shine mutum da ya taɓa auren mata biyu lokaci ɗaya. Faɗa min wacce ka zaɓa ita ma yau akwai mintinta. Rana ɗaya duk a sa su a lalle. Abubakar ya shiru, lami ya ce, Duba, taso ka matso nan, ka faɗa min wacce kake so. Abubakar ya matso ya dubi Lamido. Wata yarinya ce a Kano sunansa Hafsatu. Ba ta ɗaya daga cikin zuri'armu. Wani wawan mari lami ya sakar masa da bayan hannu. Ya miƙe tsaye cikin faɗa mai tsanani yana cewa, Tur da kai, ba za ka sirka mana zuri'a ba. Tun da muka taso zumunci iyayenmu suke yi, don haka mu ma ba za mu daina ba har bayan mu don kana taƙama da boko, bokon banzanka. Na yi tunanin shi ne ya kake zagaye-zagaye kana juya mu kamar waina. To ka je da iyayenka zan yi, don ina girmama ka saboda sunan ubana. Zan ajiye uban a gefe in kama ka in ci mutuncinka. Ba ka wuce duka ba a guri na fita! Abubakar ya tashi ya fita. Kafin wani lokaci ya kira dukka manyan 'ya'yan shi ta waya. Ya faɗa musu yana neman su gobe da safe. Abban Abbakar yana jin kiran ya sha jinin jikin shi kan batun Hamma ne, domin Dada ta faɗa masa komai game da abin da Abbakar ya ce. Ummi ta shigo ɗakin yana ta sintirin kai kawo. Ta ce Hamma, ya dube ta ta ce, ka ja surutu cikin dangi, ko a makaranta surutun ka 'yan uwa suke yi, wai ka canza hali, yanzu ba ka da biyayya. Ni kam ka yarda da farin mana. Abubakar ya kama hannun Ummi ya riƙe ƙam. Tun farko ina roƙon Allah ya bani macen da nake so. Zuciyata ta san da Fadila amma ta kama san Hafsa. Ranar da na fara ganin ta na san ke ma za ki so ta. Ummi, Ummi ta ce, Hamma ina son duk abin da kai ma kake so. Sai dai ba na son matsalar dangi. Za ka yi kallon halin da su da za su shiga. Tunda ka ce lami ɗaya na neman su, ya ce ki taya ni addu'a. so ba ya barin mutum ya ji tsoro. Ni da kaina na faɗa wa da batun Hafsa. Jikina yana bani zan yi nasara. Kullum cikin mafarkin Hafsa nake. Ummi ta ce Allah ya amsa. Lami ɗaya miƙe yana kai kawo a tsakanin ‘ya'yansa waɗanda suke zaune a kan kafet. Dukkansu manyan mutane ne masu faɗa a aji, domin wannan yana wane wannan ne a kuɗi. Ya dubi mahaifin Abubakar ya ce, Ibrahim ɗauki wayarka ka kira min ɗanka Abubakar. Nan take Abba ya aikata haka. Shi ma Abubakar nan take ya bar komai ya nufi gidan Lamido. Abubakar gabansa ya faɗi ganin da ya yi wa iyayen shi kamar masu neman gafara. Ɗakin ya yi tsit sai ƙarar agogo. Jiki a sanyaye shi ma ya zube tare da sunkuyar da kai. Sai dai duk da haka bai ji a zuciyar shi cewa zai canza daga batun son Hafsa ba. Lami ya ce Abubakar. Cikin zafin rai ya ambaci suna. Abubakar ya ɗago da kai ya dube shi. Lami ya nuna su ya ce, Su waye waɗannan? Abubakar ya kalle su ya ce, "Iyaye na." Ya ce, Da kyau. Ya ce, To ina son ka faɗa musu abin da ka faɗa min jiya. Abubakar ya sake duban su gaban shi na faɗuwa musamman da suka haɗa ido da baffa magaji. Lami ya ce, Ka faɗa musu na cin. Abubakar ya kasa magana ya ce, Oho, ni ka na kenan da ka zo ka same ni ka faɗa min, saboda ba ni ne na haife ka ba. Baffan Magaji ya ce, ka yi magana mana, wane ne su Abubakar ya ce, dama kan batun yarinyar da nake so ne wacce ba 'yar cikin mu ba. Dukkansu suka haɗa baki gurin tambayar shi me kace illa baban shi da ya sunkuyar da kai cikin matsanancin takaici. Baffa Magaji ya ce, kai ko shaiɗanin yaro ne, za ka kawo mana sabon al'amari a cikin zuri'a. Lamido ya ɗaga ma Baffa Magaji hannu. Sannan ya ce, Ban tara ku kwanakin baya ba na gaya muku cewa, Kar wani daga cikin ’ya'yayenku ya kawo mana wani sabon al'amari a cikin zuri'armu ba? Duk suka ce, Haka ne. Ya ce, To, lokacin ina zargin Abubakar zai aikata haka. Ga shi zato na ya zama gaskiya. Don haka yanzu kai Ibrahim tun da ka kasa tankwasa ɗanka ba ka iya ba shi tarbiyya ba, ina son ta bakinka kafin ku ji ta bakina. Abba ya nisa ya ce, Lami da Allah ya huci zuciyarka. Na jima ina fama da Abubakar a kan wannan matsalar. Sam ya ƙi bin umarnina don haka ina son 'yan uwana da suke zaune su zama shaida. Daga yau na cire shi daga cikin 'ya'yana. Ina son Lamido ya cire shi daga cikin zuri'armu. Don girman Allah. Baffa Sa'adu ya ce ina roƙon alfarma gurin Lamido da ya ba Abubakar dama mu ji uzurinsa kafin a yanke masa hukunci. Lamido ya ce ga shi ga ku. Baffa Sa'adu mai riƙe da sarauta a yanzu wato mahaifin Hashim ya duba Abubakar ya ce Ɗana faɗa mana dalilin ka na son ka saki layin da ka same mu a kai. Cikin ƙarfin hali ya ce, Baffa, duk ciki ban samu mace mai irin halayen da kamannin da nake so ba. Abba ya ce, Ka ji ko? In ba rainin wayo ba a ce duk zuri'ar mu masu kyau da ilimi da tarbiyya. Amma a ce ya rasa matar aure sai ya je yayo mana rore-rore. Baffa magaji ya ce, Muna jin sha'ai. Ya faɗa mana irin matar da yake so mu ji da me yake takama? So ma hi saurare.